Michel Joseph et Kelvin Fowler. Sashen Hausa na murya ne ke magana daga Washington DC. Masu turaro Assalamu alaikum. Ni ne sarfi Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muka sake dawa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Litinin shida ga watan Yuni na shekarar 2022. Cikin shirin za a ji abin da mutane ke cewa game da harin da wasu 'yan bindiga sa kai a jami'ar Katolika da ke jihar Ondo. a daidai lokacin da jam'iyyar apc a najeriya ke shirin gudanar da zaben fidda 'yan takarar shugaban kasa za mu ji halin da ake ciki sai kuma shirin zauren matasa wanda nasiru adamu lika ya shirya kuma zai gabatar daga nan za mu kawo muku sharhin jaridun najeriya amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe A na fargaban masu ibada da dama sun mutu a wani hari a cocin Katolika da ke Najeriya jiya Lahadi, kamar yadda 'yan majalisar dokokin jihar suka faɗa. Ɗan majalisa Ogunmola Suyi Oluwale ya ce maharan sun kai hari ne kan cocin Katolika ta St. Francis da ke jihar Ondo a daidai lokacin da masu ibada suka taru a ranar Lahadi, inda 'yan bindiga suka buɗe wuta tare da tayar da bama-bamai. ya kuma ce cikin waɗanda suka mutu har da yara ƙanana. Fadar Vatican ta ce, Papa Francis ya yi addu'a ga waɗanda abin ya shafa da kuma ƙasar, waɗanda aka kai musu hari a lokacin bukukuwa, kuma ya mika lamarinsu ga Allah da kuma addu'ar Allah ya ba su haƙurar rashin. Gwamnan jihar Ondo, Rotimi Akere Dolu, ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa wannan bakar Lahadi ce a Owo, zukatanmu na cike da juyayi. ya ƙara da cewa makiya jama'a sun kai hari kan zaman lafiya da kwanciyar hankalinmu a Kereduble ya ce za a farauto maharan tare da gurfanar da su gaban kuliya. A Amurka kuma wasu harba-harba da aka yi a Philadelphia da ke jihar Pennsylvania da kuma Chattanooga da ke jihar Tennessee sun yi sanadin mutuwar akalla mutane shida tare da jikkata wasu fiye da 25 kamar yadda 'yan sanda suka faɗa jiya Lahadi a wani sabon tashin hankalin bindiga bayan kisan kiyashi na baya-bayan nan a jihohin texas new york da kuma oklahoma yan bindiga sun buɗe wuta a layin south street na philadelphia mai cunkoson jama'a yankin da ke cike da mashaya da gidajen abinci da tsakar daren rana asabar da ta wuce jami'ai sun ce an kashe maza biyu da mace guda wani faifan bidiyo daga harbin ya nuna mutane akan wani titi mai cunkoson jama'a suna gudu cikin firgici a daidai lokacin da aka rufe bidiyon mai tsawon dakika 22 wanda mai yiwa bayan harbin bindigar ne sai dai bidiyon ba shi da sauti akwai ɗaruruwan mutane suna jin daɗin su a south street kamar yadda suke yi a kowane ƙarshen mako lokacin da wannan harbin ya ɓarke in ji spetan 'yan sanda na philadelphia df pase To na jima kaɗan za mu kawo ku sauran labaran duniya kafin na zamu leƙa Najeriya inda a ne wasu 'yan bindiga suka kai hari akan wata majami'a katolika da ke garin O da ke jihar Ondo a yankin kudu maso yammacin Najeriya. Wannan harin da shi ne irinsa na farko da aka kai a wannan coci a yankin ko mutane da dama ne suka rasu. Wakilin Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani sai dai ya fara rahoton ne da muryoyin wasu da suka tsallake rijiya ta baya a harin na jiya. It just shot shortcuts straight to the church. So if they say, hey, me, you kill me. And then I run inside, try to close it. I have every place. Oh yeah, ẹ wọlé o, ẹ wọlé o, ẹ wọlé o. Ságbà yẹn mi lè kọ́ ọmọ méjèèjì, mi lè gbàbẹ̀ láfi ọmọ méjèèjì. Bẹ́ẹ̀ mi ṣe ṣẹ́ ìwọ̀n tọ́lẹ̀. kawai yanzu dai babu takamaiman yawan mutanen da suka rasa rayukansu a harin da wasu 'yan bindiga suka kai wani coci da ke garin Owo a jihar Ondo da ke kudu maso yammacin Najeriya. A wata sanarwa da rundunar 'yan sanda a jihar Ondo ta nan kakakin rundunar Fumilayo Odunlami ta fitar a cewa 'yan bindigan sun kai harin ne da misalin karfe goma sha ɗaya da rabi na safiya a kan wannan coci na katolika da ke garin na o tuni da shugaban kasa muhammadu buhari ya yake da sakonsa na jaje ga wayanda suka ga iyalan wayanda suka rasu da kuma wayanda suka samu raunuka a wannan hari tare da shan alwashin ɗaukan matakan da suka kamata da zakulo wayanda suka aikata wannan laifi da kuma hukunta su gwamnan jihar ondo rotimi akerodolu wanda ya katse ziyarar da yake a birnin abuja domin tare. taron jam'iyyar apc na ƙasa da za a gudanar a yau dinnan ya koma jihar ta ondo ya kai ziyara haraban coci tare kuma da jajanta wanda lamarin ya aukawa gwamnan dai ya bayyana abin da ke faruwa a ƙasar amurka na hare-haren yan benega da cewa wasan yara ne akan abin da ke faruwa a najeriya musamman ma dai wannan hari da aka kai wa cocin na katolika da ke garin na owo ya yanzu da yayin da ake ci gaba da tsamayen adadin mutanen da aka kashe a wannan hari shugabannin al'umma sun karkata ne wajen yin kira a zauna lafiya da juna musamman ma ganin yadda wasu suka fara ya daji ta jitan cewa harin yana da nasaba ne da har hare irin na makiyaya babin yadda jifirin murai amurka daga lagos kai da baban gida jibran har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai ga hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya gidan talabijin ɗin ƙasar iran ya ce adadin waɗanda suka mutu a wani bala'i na rugujewar dogon gini a kudu maso yammacin iran ya kai akalla talatin da takwas wani rahoto jiya lahadi ya ce ma'aikatan agajin gaggawa sun sake ciro wata gawa daga baraguzan ginin yayin da ake fargabar cewa har yanzu ana iya samun wasu da suka makale kawo yanzu dai ba a san adadin mutanen da suka rage ba a rugujewar ginin da har yanzu ake ginawa a metropole building da ke abadan kusan makonni biyu da suka gabata masu aikin ceto na ci gaba da aiki kuma iyalai na ci gaba da jiran jin ta bakin 'yan uwansu duk da alkawarin da aka yi za a kammala aikin bincike zuwa yanzu rushewar ginin a lardin kazakhstan ya mayar da hankalin jama'a kan ayyukan gine-gine da basu dace ba kuma ya haifar da zargi kan gwamnati na cin hanci da rashawa da sakaci. Sakatariyar kasuwancin Amurka Gina Raimondo ta faɗa jiya Lahadi cewa shugaba Joe Biden ya buƙaci tawagarsa da ta duba zaɓin ɗage wasu haraji kan ƙasar China da tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya sanya domin yaƙi da hawa farashin kayayyaki a halin yanzu. Muna duba batun A gaskiya, shugaban kasar ya bukace mu a cikin tawagarsa da bincika hakan, kuma don haka muna kan aiwatar da haka a gare shi, kuma zai yanke shawara. Raimondo ta shaida wa gidan talabijin na CNN a wata hira jiya Lahadi da aka tambaye ta ko gwamnatin Biden na tunanin cire haraji kan kasar China don sauƙaƙa hawa farashin kayayyaki. Akwai wasu kayayyaki, kayan gida, kekuna da sauransu, kuma yana iya yin ma'ana na duba cire haraji kan waɗannan inji ta ta ƙara da cewa gwamnati ta yanke shawarar barin wasu haraji kan ƙarafa da alminiyon don kare ma'aikata amurkawa da kamfanonin ƙarafa biden ya ce yana duba yiwuwar cire wasu harajin da magabacinsa ya kakaba wa kayayyakin cana na biliyoyin daloli a shekarar 2018 da 2019 yayin da ake gwabza yakin kasuwanci tsakanin manyan kasashen duniyar biyu mafi karfin tattalin arziki. Labaran duniya kenan aka saura daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Adalla. A yau ne jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta gudanar da zaben fidda 'yan takara bayan da babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta fitar da nata ɗan takarar. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dauda biyu ya haɗo mana. da alamu jam'iyyar apc mai mulki a tarayyar najeriya ta shiga wani halin rudani a zaben shugabancin kasan nan da wanda zai mata takara a zaben shugabancin kasan nan da babban jam'iyyar adawa ta riga da ta da nata dan takara wannan dai ya haifar da jita-jitan gaske a jam'iyyar apc wanda har ka yi batun cewa za ta sake buɗe sai da fom ɗin takara amma hakan bai zamo gaskiya ba ko a baya ma dai wasu kafan yaɗa labarai sun ambato shugaba muhammadu buhari na najeriya yana roƙon gwamnonin najeriya da su amince masa ya ɗauko wanda zai gaje shi akan ragamar shugabanci shugabancin kasan wanda hakan na iya zama kamar da dan wuya tun har yanzu ba bar da dan takara guda ba wanda zai shiga zaben da sauran jam'iyyun adawa tuni babban jam'iyyar adawa na kasar ta bar takaranta a buɗe wanda har ya baiwa tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya damowa zaman dan takara wanda jam'iyyar APC mai mulki a tarayyar Najeriya ta gagara yin hakan wannan dai na ɗaya daga cikin manyan kalubale da jam'iyyar APC ke fuskanta a halin yanzu wannan ta gagara tsaye da sabin inda dan takaranta zai fito walau ko kudancin Najeriya ko arewaci sai dai wasu matasan jam'iyyar APC apc na arewacin najeriya na ganin cewa ya kamata a mai da mulkin kasan arewa maso yammacin najeriya a yanzu wannan ne tabbizu ko suna ganin waɗannan yan takarar fiye da ashirin da suka zai fom na tsayawa takarar ba su cancanci tsayawa kujeran ba. ta suna na comrade abba mk ni notice coordinator ne na national youth forum candidate da ya fita na pdp ya da karfi sosai ya da power ya da gogewa wanda lalle lalle idan har aka cire dan takara daga eh, ta wurin mu north nan a wayan da suka sai fom yanzu kamar irin su ahmed lawan da sauransu ko irin su amecin yan ta can din ko na ta kudin da suka sai ba za su iya su buga da wannan mutumi da aka eh, ya ci eh, ya samu candidate a pdp yanzu haka ba kamar ba gani kuna da yan takarkaru da suka fito daga arewa maso gabar kuma yan takarkarin nan gogaggu ne za su iya gara da kowa ne ne ba za su iya ba mun sani mun jima a siyasa ba ma so gwamnatin ya fita hannunmu ne mu yan fatin apc shi sa muke so mutum ya kara fita a north west sai dai daga cikin yan takarar jam'iyyar pdp a jihar borno na ganin cewa lokaci ya yi da za sauya mulkin kasan baki daya sunana honorable muhammad abdallah da da aka fi sani da abdallah honorable abdallah ai dama matsalan da ake gani namu na pdp rashin haɗin kai da kuma wa'ansu maganganu da ana sayar da fati ana sayar da kaza to yanzu wannan abun babu shi mun riga mun wanke shi kuma wannan electoral act din da aka sa hannu kula da irin akwai abubuwan da ake yi na irin sace kuri'a da kuma irin abubuwan da dai bai kamata ba malpractice na electoral process duk wannan shilo din wannan aktin ya riga ya zai blocking wannan so muna da ina ga yana kokarin ja hankalin mutane kowaye kuriyan shi za kirga kuma zai mana amfani hausawa dai na fadin cewa ba a sanin macicin to sai miya ya kare. yanzu haka ana jira ne a ganin da za ta kaya tsakanin waɗannan manyan jam'iyyu guda biyu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a gaida haruwan Dauda biyu, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga ka a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafin mu yanar gizo voahouse.com domin sauraron shirye-shiryen mu. A nan birnin Washington DC a na cewa karfe 3 da minti 14 na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Zauren Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke cin matasa tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A shirye-shiryenmu na baya mun kammala shiri ne a yankin Agadas na jamhuriyar Nijar kan hana shigar bakin haure yankin. A sabon shirin za mu shiga karamar hukumar mai yama a jihar Kebbi don zantawa da matasa kan sana'o'in samun dogaro da kai da suke yi. Akasarin matasan sun zaɓi aikin noma ne na duke tsohon ciniki. Zauren na tare da Nasiru mai yama, Haddabi Musa mai kwamfuta, Nuran Musa, Abdullahi Muhammad da Sa'idu Ibrahim. sunana Nasiru Musa Mayama shugaban murya talaka na Mayama local government. Salamu alaikum. Gaskiya sana'ar da mutanen matasan jihar Kebbi suka fi ɗauka ya wuce noma wadda kasancewar da ba da tallafi da kuma abubuwan da ya kamata an za su yi don dogaro da kai akan wannan noman ya ɗore. Har da ƙarshe ma aka ba mu tuta tuta ta bar jiha ke amma ta koma a ta koma jigawa amma mu mun san da cewa ba haka bane har yanzu tana nan a jiha kebi kuma mu mun san da cewa gwamna ya da a akan wannan bangaren na hana ma marasa zaman banza dan akan na kan matsalar tsaro da kuma abin da ke idan an ba samu aikin ga marasa ba alhamdulillahi a kan wannan bangaren wallahi ina ya ma ba wai kage na nika hukuma ba a'a duk wanda ke ganin wannan bayanin ba haka bane sai na ya a jiha bi zai ganin ido ne musamman a wannan kauye eh, a wannan lokacin zamu tafi gare mu su lokacin zaman da kuma jega da kuma nan wani tashi nan mai yamma lokacin zaman noman rani in je babu inda zaka gani zaka gama da kowa na yi na zama da na rani musamman ma na rani dan cimma buri na gaba wanda ke zai dakile matsalar rashin abin yanayi yake ji zai kawo matsalar tsaro wanda yake ana hannu da wajen ba su shaye-shaye da sauransu na akan matsalar tsaro ke shi ne a kalubale gare mu a nan Najeriya matsalar tsaro. Haddabi Musa mai kwamfuta ka ji abin da Nasiru mai yama ke cewa ya nuna duk matasan wannan yanki na mai yama da sauran ƙananan hukumin jihar Kebbi na yin noma kuma hakan noman yana sa su samu sana'ar da suke kaucewa shiga miyagun ayyuka. Eh gaskiya na ji duk bayanin da yi to sai dai ni ma akwai ta bangaren da zan bullo gaskiya. Abin da a ƙorafi na dangance da harkar da ake tattauna musamman kamar Nasir ya fara da matsalar noma. To gaskiya muna ɗanin samun ƙalubalance dangance da harkar noma gaskiya. Saboda kamata ya a ce ita gwamnati ta rinka taimaka ma marasa ƙarfi misali wurin ba su taki cikin lokaci saboda idan aka ce an ba mara ƙarfi taki cikin lokaci cikin ƙwararren lokaci to wani ya riga ya shuka hatta wuce wannan amfani da wannan taki to saboda haka gaskiya kuma zan yi jan hankali ga matasa kamata a yi rungumi sana'o'i tare da kuma karatu na boko da kuma na arabiya saboda idan mutum ya yi boko da arabic misali hada da wannan sana'a ta noma da kiwo insha Allah yana ga zai samu abin dogaro da kai tare da kuma rashin shiga cikin wasu kungiyoyi waɗanda ba su dace ba waɗanda su yana iya jewa kai ne cikin wani abu wanda bai dace ba saboda haka yana fatan alkhairi wato a tabi kana so ka ce akwai karancin taimako kenan ba kamar yadda shi nasiru mai yama yake ganin abubuwa suna tafiya daidai ba eh gaskiya gaskiya wurin ba da taken nan ina ga shekarar da ta gabata yan dan taki gwamnatin jihar kebbi ta yi kokari ta kawo taki to amma gaskiya a dan an ba sai makari to kaga manomi wanda ke ya amfani da taki idan aka ce ya ba sai makari to ko da aka cewa zai yi amfani da shi wajen amfanin gona to kaga lokacin shi ya wuce to saboda haka yana kira ga mai girma gwamnan jihar kebbi da kuma sauran gwamnonin najeriya baki daya kamata yi idan za su ba da tallafi kan harkar noma domin matasa su samu abin dogaro da kai sai ya dace a ce sun ba sai cikin lokaci na yanzu ka ga da mana ta fara kunna kai sai ya dace a ce tun irin yanzu na su shugabannin mu za su ɗo matakin samu manoma taki da kuma sauran kayan amfanin gona domin ya zan an tabbatar da noma mai inganci gaskiya amma idan lokaci ya wuce kaga ko an ce za a yi amfani da wannan abin ba zai yi wani tasiri ba gaskiya a ƙarshe wani manomi sai dai ya sai da nashi gaskiya. Nura Musa me za ka ce kan abin da Haddabi ya faɗa? E to, hakikanin gaskiya abin da haɗar mai kwamfuta yake magana haka yake sai dai ɗan tsokaci kaɗan bisa ga irin jawaban da suka yi da shi da Nasiru. duba da dai gaskiya kamar yadda nasiru ka magana cewa gwamnan mu ya zamto kamar zakaran gwaji ake cewa ta fannin noma kuma wannan noman a hakikanin gaskiya mu muna alfahari da shi ba don komai ba duba da ada inda an ka hito gaskiya man dan so mai sakaci akan wasu abubuwa to daga baya sai muka hankalta cewa manta wadda mun kai da ginin mu shine ya haifar mana da rudanin da mun ka tayar cikin mu a ciki to alhamdulillah shigowar gwamna a ta gehen gudun da ya bamu da kuma shawarwari ta wurare daban-daban ta wanda bai kamata mu gane cewa noman da muka bari fa yana da muhimmanci to alhamdulillah dan kanilan lokaci muka gano hakan bayan mun dako mun ka zamo zakaran gwaji a Najeriya wanda wannan abin ya ba mu damar da cewa muka samu wata ɗaukaka ta musamman wadda mai girma ba da kai ne ya ba mu shugaban noman Najeriya to wannan mun yi alfahari da shi gaskiya bayan wannan kuma kamar yadda haɗa mai kwamfuta ya magana a cikin cewa mu na kokari sai dai kawai irin abin da yake gani cewa ina ma a ce abin yana zuwa cikin lokaci gaskiya wannan kalubale ana fuskanta ce amma alhamdulillah da yake mu matasa wani lokaci muna amfani da abu biyu idan mun ka noma muka yi amfani da kiyo ba don komi ba saboda dan abin da ka noman nan za mu sarrafa wani abu don kiyo kiyo mu kuma zai haifa mana da abu biyu ya haifa mana da taki kuma ya fi da wasu 'yan canjin da za mu rikawa idan noman damana ya kan kama ta mai amfani da shi don magance matsalar kafin a kawo mana tallafi alhamdulillah gaskiya bana dai ba mu ce komai ba sai dai mu ci mun gode wa Allah duba da irin kokari da hazaka da himmar da mun kai akai shirye muke da mutum kari noman damina bakin gwargwaro cikin iyawar Allah wanda yake wannan abin ya haifar mana da cewa jajircewar da muka yi kuma da irin kokarin da muke samu daga gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya ya sa abin namu gaskiya ya zan abin gwanin birgewa wanda yake da yawa ba mutane suka da ce wai jihar kebe jihar kebe to san me ya kawo mana wannan cigaban ba komai ya kawo mana cigaba ba illa jajircewar mu da kuma yadda muke ba da gudunmuwa akan ganin cewa mun taimaka ma kanmu da kanmu ba don kun yi ba saboda idan muka dogara ga kowane lokaci sai a yi mana to ba za mu iya cimma burin mu akan abin da muke son mu samu ba. Abdullahi Muhammad kana jin abin da Nura Musa yake faɗa cewa akan haɗa noma da kiwo wato idan damuna za a yi amfani da noma to a rani kuma wato dama shi kiwo kamar wasu na sayan dabbobi ne su ajiye in damuna ta yi su sayi da wasu daga ciki su sayi taki me zaka ce kan wannan eh, gaskiya maganan shi gaskiya ce saboda idan muka duba dogaro da dogara ka cokam ga takin zamani gaskiya babban kuskure na saboda yana da wahala gwamnatin jihar Kebbi da ci da kowa da kowa da takin zamani to amma idan muka hada da shi wannan taki na kashin awaki da sauransu to gaskiya za mu ga cewa ba za mu ga magalatin gwamnati ba na rashin kawo taki akan lokaci da kuma rashin ma ba da takin saboda shi takin zamani yana nashi amfani daban. Wato Abdullahi abinda nake magana wasu yankunan watakila ban san ko jihar Kebbi ba wato mutanen yankunan karkara a wasu sassan Najeriya kan yi amfani da dabbobin da suke dan kiwatawa ne saboda daidai lokacin damuna sai su sai da wasu daga cikin dabbobin don su samu kuɗin sayan taki. Eh gaskiya mu ma a jihar Kebbi zan iya cewa gaskiya haka saboda mafi akasari mutane sun ɗauki wannan dubara kuma gaskiya ta yi saboda in ka duba za a yi kiwon su ga idan aka shigo damuna a sayar. To ga da aka yi kiwon su za a samu taki na gida wanda suka bari idan kuma aka sayar kuma za a samu kuɗin da za a sayi taki na zamani kaga an ya ta ɗan tsuntsu biyu da dutse da yake kenan. Yawwa sa'adu ibrahim eh, wato faɗa mana shin eh, waɗannan matasa gonakin da suke nomawa ɗin nasu ne ko na iyayensu ne ko kuma wato wasu ma ba ma gonakinsu ba ne suna zuwa ne su yi aiki su samu kudin kashewa. E to, haka nan ne kuma kamar yadda nuka ga irin sayanci ma gonakin nan akwai waɗanda muke gadon su ga iyayenmu kuma daga cikin gonakin akwai waɗanda muke an sa haya ko kuma mu tsallaka wani irin dan ketare aka mu je mu tsaye amfani da noma na dan wani lokaci. Masu sauraro nan zamu dakatar da shirin wannan makon. Makon gobe Allah ya kai mu za mu ɗora. A madadin muryar Amurka, ni na sura da Mailika da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. ga yana ma'ana Nasir yanzu kuma lokaci ne da baban gida Jibrin zai kama na sharhin jaridan Najeriya. za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar bangar daya daga cikin manyan labaran jaridar bangar kamar sauran jaridun najeriya na cewa akalla masu ibada 25 ne aka kashe a wani hari da yan bindiga suka kai a wani cocin katolika da ke garin oho a jihar ondo da ke kudu maso yammacin najeriya kakakin rundunar yan sandan jihar ondo fumi odunlemi ta bayyana cewa lamarin ya faru ne a lokacin da masu ibada ke halartar wani coci mai suna san francis catholic church a karamar hukumar ta owo ita kuwa jaridar tribune na cewa 'yan bindiga sun kashe mutane fiye da arba'in a cocin katolika na garin o da ke jihar ondo jaridar tribune ta ce wanda suka samu raunuka da dama ne yanzu haka ke kwance a babban asibitin gwamnatin tarayya da ke garin na owo inda suke karban magani ita kuwa jaridar the nation cewa ta yi shugaban kasa muhammadu buhari ya yi tofin halatsi ne don gane da harin da wasu 'yan bindiga suka kai a wani wajen ibada na cocin katolika da ke garin owo a jihar ondo a daidai lokacin da masu ibada ke gudanar da addu'o'i a wannan coci mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin yada labarai femi na a sanarwar da ya fitar ya ce shugaban kasa bai ci daɗin wannan hari da aka kai ba inda kuma ya alkawarin cewa gwamnati za ta ɗauki matakan da suka dace na zakulo wa'anda suka kai wannan hari sai kuma jaridar banga ɗaya daga cikin manyan labaran tana cewa tsohon gwamnan jihar rigawa sule lamido ya bayyana cewa tsohon minista ministan sufuri rotimi ameci da shugaban majalisar dattijan najeriya ahmed lawal su ne za su kasance 'yan takarar shugabanci na jam'iyyar apc a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa alhaji lamido ya bayyana cewa bisa ga dukkan alamu wa'annan mutane guda biyu su ne shugaba muhammadu buhari yake ganin sun gaje shi bayan ya kammala wa'adinsa a shekara mai zuwa ita kuwa jaridar daily trust ta bayyana cewa gwamnan jihar jigawa bakar badaru ya sauka daga bukatarsa na neman takarar shugaban shugabancin najeriya karkashin tutar jam'iyyar ta apc gabanin taron kasa da za a gudanar domin zaben dan takarar jam'iyyar a yau litinin gwamna badaru ya bayyana janyewa ne bayan kammala wani taron gwamnonin arewacin najeriya inda suka amince dan takarar shugabancin najeriya ya fito daga yankin kudancin najeriya a maimakon yan arewa tare kuma da yin kira ga yan arewacin najeriya da ke wannan takara da su yi hakuri ita ma jaridar the punch ta ruwaito gwamnan jihar ondo da ke zama shugaban gwamnonin yankin kudancin kudancin najeriya na yabawa da matakin da gwanonin arewacin najeriya suka dauka na yin kira ga 'yan takarar neman shugabancin kasa na jam'iyyar apc daga arewa da sauka su baiwa dan takara daga kudancin najeriya gwamna rotimi a dolu don haka ya kira ga sauran 'yan takara na kudancin najeriya da su hada kansu tare da bayyana matakin da gwanonin arewacin najeriya suka dauka da cewa shine zai tabbatar da adalci a wannan tafiya babin gicibin murya amurka daga lagos To a gaida baban gida Jibran don kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. a na gaban masu ibada da dama sun mutu a wani hari a cocin katolika da ke Najeriya jiya Lahadi kamar yadda 'yan majalisar dokokin jihar suka faɗa. Ɗan majalisa Ogumola Suyi Oluwale ya ce maharan sun kai hari ne kan cocin katolika ta St. Francis da ke jihar Ondo a daidai lokacin da masu ibada suka taru a ranar Lahadi, inda 'yan bindiga suka buɗe wuta tare da tayar da bama-bamai, ya kuma ce cikin waɗanda suka mutu har da yara ƙanana. A Amurka kuma, wasu harba-harba da aka yi a Philadelphia da ke jihar Pennsylvania da kuma Chattanooga da ke jihar Tennessee sun yi sanadin mutuwar akalla mutane shida tare da jikkata wasu fiye da ashirin da biyar, kamar yadda 'yan sanda suka faɗa jiya Lahadi a sabon tashin hankalin bindiga bayan kisan kiyashi na baya-bayan nan a jihohin Texas, New York da kuma Oklahoma. 'Yan bindiga sun buɗe wuta a layin South Street na Philadelphia mai cunkoson jama'a yankin da ke cike da mashaya da gidajen abinci da tsakar daren rana Asabar da ta wuce. Gidan talabijin ɗin ƙasar Iran ya ce adadin waɗanda suka mutu a wani bala'i na rugujewar dogon gini a kudu maso yammacin Iran ya kai akalla talatin da takwas. Wani rahoto jiya Lahadi ya ce ma'aikatan agajin gaggawa sun sake ciro wata gawa daga baraguzan ginin yayin da ake fargabar cewa har yanzu ana iya samun wasu da suka makale. Sakatariyar kasuwancin Amurka Gina Raimondo ta faɗa jiya Lahadi cewa shugaba Joe Biden ya buƙaci tawagarsa da ta duba zaɓin ɗage wasu haraji kan ƙasar China da tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya sanya. domin yaƙi da hawa farashin kayayyaki a halin yanzu. Muna duba batun a gaskiya shugaban ƙasar ya buƙace mu a cikin tawagarsa da bincika hakan kuma don haka muna kan aiwatar da haka a gare shi kuma zai yanke shawara. To masu sauraro an maka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe wanda ya tana gabatarwa sai salaman abu wanda ya ba da umarni da ma ne ma yau mr carol nisar fili hashin gumel da na kuma gabatar nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum